Da alamu dai gwamnatin Najeriya ta gwala kungiyar likitoci da ta kwadago ta TUC. A makon da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta bakin ministan lafiya Dr. Osagi Ehanire ta sanar da cewa kamfanonin sun da ke aiki a Najeriya sun shirya taimakon kayan aiki na yaƙi da cutar COVID-19 da kuma nuna cewa likitocin ƙasar goma sha takwas za su rako kayan aikin don tallafawa Najeriya ta kawo ƙarshen annobar. Sai dai ƙungiyar likitocin Najeriya nma ta nuna rashin gamsuwa da wannan tsari tana mai nuna tamkar hakan zai kawo koma baya ne ga lamuran harkokin kiwon lafiya a najeriya shugaban kungiyar likitoci na najeriya dr francis faduile ya ce a halin da ake ciki yanzu najeriya na taka rawar gani a yaƙi da cutar ta coronavirus saboda haka idan ma da buƙatar taimakon ƙasar sin ta iya taimakawa ta fannin kimiyya da fasaha ba tare da zuwan likitocin na Najeriya ba. If we are doing well, we wonder what the people are coming to give. Yes, they may have their experience based on what happened in their area, but if they have to share experience, there are so many ways through technology that we can get this experience shared. It does not necessarily mean that they must come here physically. Ita ma kungiyar kwadago ta TUC ta nuna kin amincewa da gayyato likitocin tunda ita kanta kasar Sin bata fita daga annoba Barba Nuhutoro shine kakakin kungiyar. Likitocin Najeriya sun kware su tunkari wannan eh, cuta ta coronavirus da ta addabi duniya baki ɗaya kenan. Eh, Saboda haka abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta tallafa wa likitocinmu domin a samu bakin zaren mutane su samu magani da kulawa wadatacce. In kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana. Ai koronan tana kasar sun yin nan ta fito. Saboda haka inda sun iya dakule ta gabaki ɗaya ai da bata fito ba. Abinda kungiyar kwarugo ta TUC take jawowa hankalin gwamnati a kai shine ba daidai ba ne a wannan lokaci kuma bamu yadda a kawo mana wasu likitoci daga kasar sin wannan cuta ta coronavirus ta bullo daga kasar ba. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalong ya ce gwamnatin Najeriya ta saurari kiran 'yan Najeriya game da wannan al'amari. 'Yan Najeriya sun nuna cewa suna bayan gwamnatin su a wannan yunkure na yaki da dakile wannan ciwo wanda ta fito daga China ta wanzu zuwa duniya kuma ta kai Najeriya. 'Yan Najeriya sun gwada wannan ta dire belin fidda dukiyoyinsu da ba da guduma daban-daban da haɗin kai da haɗin gwiwa domin a taimakawa gwamnati saboda haka ya kamata gwamnati da ta saurari yan najeriya a maganan kawo waɗannan likitoci daga china yan najeriya ba su yarda da waɗannan mutane ba kuma ko da malaiku ne sun raka su sun kawo su ba za ta yi tasiri ba don haka waɗannan mutanen da suka iso najeriya gwamnatin tarayya ta sa su su koma yan najeriya ba su yarda da su ba a halin da ake ciki dai yanzu hukumar yaƙi da yaduwar cutuka ta ncdc da kuma likitocin najeriya suna aiki ba dare ba rana wajen kula da masu dauke da cutar da kuma gwajin waɗanda ake zargin suna dauke da ita tare da wayar da kan jama'a na hanyoyin da za su bi wajen hana yaduwar cutar ta covid-19 hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya